a daidai lokacin da hankula ma ke kwantawa biyo bayan tashi tashin hankula da suka auku cikin kwanakin na wasu sassan jihar adamawa yanzu haka dai gwamnatin jihar ta umarci shugabanni da kuma masu faɗa a da su tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma muhimmancin zaman lafiya a sanarwar da gwamnatin jihar ta fitar gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya ce dole ne 'yan jihar fasu yi katun tana ganin illar da ke akwai a tashi tashin hankulan da suka auku cikin kwanakin nan musamman ma a yankin numan da damsa wanda ke da nasaba da faɗan kabilanci gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin yada labarai mr martin dixon ya ce gwamnati ba za ta kyale wasu suke ɗaukar doka a hannu ba yayin da koye ba da kokarin da wasu ke yi a yanzu na ka fahimta juna tsakanin al'umma sakin da zai tabbata cewa wannan abu bai sake aukuwa ba ko da a kowane bangare na jihar adamawa wato ya adoyi ah, kenan ya eh, adoyi da kuma kawo bayanin da ya kamata na jami'an tsaro daya domin wannan ne ba abun da ya kamata a sake ce ta sake faruwa a jihar adamawa ba an samu salama ya kamata a ce yanzu an ɗora ne akan bisa wannan salaman da aka samu gina mutane a kuma gina jiha gaba daya abun juyayi ne kuma abun tausayi ne sosai muna kira ga mutanen adama a ci gaba da addu'o'i da kuma ta'aziyya ga wanda suka rasa su da kuma wanda suke asibiti a wannan lokacin yayin da gwamnatin jihar ke ma wannan kira ga mutanen irin su Alhaji Yaji Gombe wani dan siyasa a jihar na ko ganin dole fa gabanin addini su ma su shigo a wannan yunkuri na ka fahimta junan gabanin mu shine especially Muslim Council da kuma kan shugaban kan da shugaban Muslim Council kamata su dora attention din mutane gurin addu'o'i domin kawo zaman lafiya wannan shine babban abin da ya ta'allaka akan su shugabanni su dora attention din mutane al'umma mai zuwa coci a shiga coci a roƙi Allah a shiga masallata a roƙi cikin addinai biyu da muke da shi a ciki hmm. to wannan abun ya kai wani eh, ya kai wani matsayi wanda yake ya mun da hankali yau din nan mu kuma na ganin in an bi ta gargajiya da al'adunmu akwai abin da su ba magana religion ba magana addini a cikin wannan lamarin ita kuwa nata bangaren kungiyar haɗin kan 'yan adamawa ta adamawa united forum ko kokawa ta yi da rashin hukunta masu laifi a tashi tashi hankula wanda ku ta danganta da cewa ma shine dalilin waɗannan tashi tashi hankula da ake samu a tsakanin makiya da manoma a jihar Musa Jakeko da ke zama shugaban kungiyar a wani taron manema labarai ya koyi bayanin cewa Fulani da muka zona da su sun san tarbiyyar mu mun san tarbiyyar su kafin ka ga sa ta shiga gonan wani ta fi karfin Fulani ne ya ya fi karfin shi ne ya shiga gona ya je ce abu sai a zo a yi magana a sasanta amma wannan zamani ya kawo da bindiga za a zo gonan ka ce ka tashi ba Adama ba duk duk inda ka sani yaushe ne wani zamani ya zo ana bata Fulani Fulani da kanshi ya zo na ya shiru ana bata shi ba Fulatani ne to sai dai koyan da ma nake hada hancin irin wannan rahoto ba ne fana cewa akwai wasu gungun matasa da ba jami'an tsaro ba da yanzu haka masu suka kafa shinge a hanyar lamur da har zuwa garin Tunis suna cazan masu shiga ko wucewa waɗanda ba 'yan kabilar yankin ba batun da koke buƙatar ma bincike Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya